kuma ita SSCE sa'a ce. Wanda ake saka ran zai ci ba shi yake ci ba. Ya ce da Aisha ki yi hakuri. wata shekarar in Allah ya kai mu sai ki yi resitin. In Allah ya sa kina da rabo sai ki ga kin ci. Aisha ta yi shiru bata ce masa komai ba, amma a zuciyarta ba ta so. Saboda ba ta son a ce za ta ci gaba da makaranta. Khadija kuwa ranar kamar za ta sume da murna. Lantana ta ɗauki waya ta fara kiran da tana ba su labari. Kowa sai da ya yi mamaki tunda babu wanda ya san abin da suka yi ita da Aisha. Da yake Abba yana da hanya a sama bai sha wahala ba wajen samar wa Khadija admission a Federal University Dutse. Amma kafin ta fara zuwa sai ya zaunar da su ita da Aisha ya ce, Ni a so na so na yi kuna yin kandi in aurar da ku. Don haka ke Khadija, shiga makarantar nan ba wai yana nufin shi kenan babu maganar aure ba. Ina son a cikin samarin da suke tai mana zarra a gidan nan, ki fitar da miji, a yi miki aurenki, kina karatunki. Ke kuma Aisha ke ma ba zama za yi kuna jerawa ke da Rabi'a ba, ke ma miji zaki fito da shi in yi miki aure in huta. Inda rabon za yi karatun sai ki yi a gidan mijinki. Khadija ta turo baki ta ce ni fa Abba duk masu zuwan babu wanda nake so, su kaɗai suke su ni babu wanda ya min a cikin su Abba ya ce to duk wanda ba kya so ba sai ki sallame shi ba, ni ba na son neman magana, gabaki ɗayanku na ba ku shekara ɗaya. Lokacin da Aisha za ta sake zana jarabawa ke kuma za ki shiga level 2, a lokacin nake so in aurar da ku ga baki ɗaya. Ita dai Aisha ba ta ce komai ba, amma gaba ɗaya hankalinta ya tashi. Suna komawa ɗakin su Khadija ta fara mita, yanzu ya za a yi a ce wai aure za a yi mini. Ni gaskiya tauye min rayuwa za a yi. Wane irin aure kuma ana zaune ƙalau. Ni waɗannan kucakan samarin nawa babu wanda zan iya aure a cikinsu. Aisha ta saki baki tana kallonta a ranta ta ce kukan daɗi kike yi Khadija. Ni da babu wanda ya taɓa zuwa na zance ina zan iya fitar da mijin aure. A fili kuma ta ce haba Khadija ke kuwa yanzu duk samarin ki ce babu wanda za iya aure. Aisha Khadija ta taɓe baki ta ce duk babu wanda ya yi min da aure. Ni Mr. Right nake nema. Aisha ta yi murmushi ta ce kar ki manta Khadija. Babu mutumin da yake zama perfect. Babu yanda za a yi ki samu miji perfect tunda da ke ma ai you are not perfect. Sai kuma Khadija ta ci haushi wai Aisha ta ce she is not perfect. Ta miƙe tsaye tana juyi tana girgiza cikinta ta ce gaya min me na rasa a matsayina na mace. Ko da yake ke tunda ba shi ne da ke ba ba za ki fahimta ba. Ke babu wanda ya taɓa cewa yana son ki na ki fahimci mai maza suke so a tattare da mace. Duk hassadar mai hassada sai dai ya gani ya ƙyale. Daga haka ta juya ta yi ta. Aisha ta ji zafin maganar Khadija. Amma inda sabo ta saba kullum a haka suke. Kullum sai Khadija ta faɗi wata magana da za ta nuna wa Aishan cewa ita ba kyakkyawa ba ce. A ranar da Khadija ta fita zance Aisha kuma tana ɗaki ta idar da sallah. Ta gama karatun Alƙur'ani ta naɗe sallah ta fita da niyyar zuwa ɗakin Umma. Dama haka take yi a kullum in Khadija ta fita zance, Abba kuma yana majalisa, sai ta tafi ɗakin Umma su zauna su yi ta hirarsa har sai Abba ya dawo. Sannan zai koro Khadija gida sannan su je su kwanta. Tana zuwa ƙofar falon Umma kafin ta sallama sai ta ji maganar su. Ni Aisha nake tausayawa mai gida, ita ba saurayi ne da ita ba. Aisha bata taɓa yin saurayi ba, gashi ta ce mata ta fitar da miji abbansu ya ce ai shi yasa na basu shekara ɗaya duk da dai na san ba lallai ne ta samu miji a cikin shekara ɗaya ba ba na so ne ta ji babu daɗi a ce an fara yi wa ƙanwarta maganar aure ita ba a yi mata ba amma na tabbatar sai na aurar da Khadija kafin Aisha Umma ta ce da'a za mu yi ta yi musu Allah ya fito musu da nagari ga baki ɗayan su. ai abin ba a tara samari yake ba sai kaga ita mai samarin bata sami mijin aure ba ita wacce bata da su ta samu abe ya ɗan yi dariya ce Rabi'a kenan ke baki san abin da duniya take ciki ba ai juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta in ba mu dage da addu'a ba Aisha tare za mu tsufa da ita a gida a ƙarshe ma in ba Allah ne ya rufa mata asiri ba sai dai mu samu wani a dangi mu lallaɓa shi mu haɗa su Umma ta ce insha Allahu za ta sami miji da kanta Ai ba kyan fuska kaɗai ake dubawa a aure ba, har da kyan hali. Kuma Aisha tana da hali mai kyau. Abba ya ce, a zamanin yanzu maza ba su fiye duba halin ba, sun fi son macen da za su ke jin daɗi in sun kalle ta. Sun fi son macen da za su ke jin daɗin harkar auratayya da ita. Aisha kuma ba ta cikin waɗannan matan. Da sauri Aisha ta saka hannu ta toshe hannuwanta, a take hawaye suka fara sauko mata, wani na bin wani. Da sauri mai haɗe da gudu ta koma su ta faɗa kan gado ta fara rera kuka. Zuciyarta ta yi mata baƙin ƙirin sai da ta yi kuka mai isar da sannan ta miƙe ta tsaya a gaban madubi tana kallon kanta. Sai daga cewa kamar duk duniya babu wanda ya fi muni. A hankali ta furta ni mummuna ce babu wani namijin da zai taɓa cewa yana sona da aure hatta mahaifina ma ya san haka. A ranar kusan kwana ta yi ba ta yi bacci ba tana lissafin rayuwarta da kuma abin da zai je ya zo. A yanzu ta cika shekara ashirin ne daidai don ma ƙaramin jiki ne da ita. Khadija ta fahimci ranar akwai abin da yake damun yayarta ta. Amma da ta tambaye ta sai ta ce mata babu komai, don haka ta ɗaga kafaɗarta ta ci gaba da al'amuranta. Washe gari Aisha ta tashi fuskar da babu yabo babu fallasa. tunda ta idar da sallah ta fita ta fara aikin gida kamar yadda ta saba. Khadija ma yau da wuri ta tashi saboda yau ne za ta fara zuwa makaranta. Ta yi wanka ta shirya tsaf da ita. Ta saka sabon hijab a cikin hijaban da Umma ta ɗinka mata saboda makaranta. Kafin ta fito Aisha ta gama gyaran gida tas ta kunna turaren wuta. Ta jera musu kayan breakfast a falo. Khadija tana fitowa Aisha ta shiga ɗaki ta shiga wanka ita ma. Sanda ta gama da ta dawo falo ta tarar duk suna falo suna cin abincin da ta shirya musu. Ta durƙusa ta gaishe da Umar da Abba sannan ta fara zuba nata abincin ita ma. Suna ɗan hira sama-sama Umar tana yi wa Khadija nasiha kan makarantar da za ta fara zuwa. Abba kuma yana ta yi mata dariya yadda ta kasa rufe baki saboda murnar ta zama 'yar jami'a. Sai hirarsu suke suna raharsu amma Aisha sam ta kasa manta abinda ta ji jiya. Su kuma Umma da Abba sai suka ɗauka tana jin babu daɗi ne saboda tafiya makarantar da Khadija za ta yi ta bar ta a gida. Bayan sun gama karyawa Abba ya tafi kai Khadija daga nan kuma sai zai tafi ofis shi ma. Suna fita Umma ta fara yi wa Aisha nasiha a kan yadda da ƙaddara. Ta cire komai a ranta ta ci gaba da addu'a idan tana da rabon yin karatun nan da shekara mai zuwa ita ma sai daga ta fara zuwa. Kawai sai Aisha ta ji hawaye ya sake dawo mata a da ta ce Allah sarki Umma, da ina son zuwa makaranta da yanzu ni ce na fita ba Khadija ba. Amma ba zan iya shiga cikin 'yan gayen jami'a suna yi min dariya ba kamar yadda ba zan sami mijin aure ba saboda muni na Nan take hankalin Umma ya tashi saboda ganin hawayen Aisha. dan ta san Aisha yarinya ce mai dauriya, da wahala a ya saka ta kuka. Wannan ne ya saka ita ma Umma baki ɗaya ranar a cikin rashin walwala ta yi ta. Tana ta lissafin hanyar da za ta faranta wa ‘yarta ta rai. Da yamma suka yi ba kuwa Hajiya Maryam wacce suke kira da Mama. Aminiya ce a gurin Umma don tare suka yi secondary school kuma Allah ya haɗa su zama a gari ɗaya. Hajiya Maryam asalinta ba Bahaushiya ba ce, asalinta ma ba Musulma ba ce, ce kuma Christian. Secondary school da ta Arewa ne ya saka Allah ya haskaka ta da hasken musulunci har ta karɓa. Kuma malamin da ya musuluntar da ita ya aure ta. Don haka ba ta koma kudu ba ta yi zamanta a Arewa har ta hayyafa. Daga baya Allah ya karɓi ran mijinta ita kuma ta ci gaba da rainon 'ya'yanta tana ba su tarbiyya sosai a cikin addinin musulunci. Mama tana da kirki sosai don wani abin da za ta yi maka wani bawashin ba zai yi maka irinsa ba. Harkar abincin siyarwa take yi yanzu a cikin kafteriya makarantar PUD kuma tana samun kuɗi sosai a harkar. Da murna Aisha ta je ta tare ta ita ma ta rungume ta a jikinta. Dama jininta ya faɗuwa da Aisha a kan Khadija, musamman saboda ita mace ce mai addini sosai, don haka ba ta jin daɗin wasu daga cikin halayen Khadija. Tana zama Aisha ta gaishe ta, ta amsa mata da fa'arta Aisha ta kawo mata dambun shinkafa da ta yi ɗazu da rana. wanda ya ji albasa mai laushi da kifi sai kamshi yake yi tana ajiyewa ta koma ta ɗauko mata zoben da shi ma ya ce ta ya ji kayan kamshi gashi ya dau sanyi mama ta yi mata godiya ta ce Allah ya nuna min aurenki in yi rawa in juya son raina yadda ta kwatanta rawar ne ya saka Aisha da Umma suka yi dariya a tare Aisha ta ɗan zauna kaɗan sai kuma ta tashi ta ba su guri tana tafiya mama ta zuba abincin da fara ci ta tsiyayi zobo ta kurɓa ta ce kai Rabi'a Wannan yarinyar Allah ya yi mata baiwa mai tarin yawa. don ba sai kin gaya min ba ma na san wannan abincin ita ce ta yi baki ba. Umma ta yi dariya ta ce bari in ɗauko fulo in yi miki waigi. Dan na ga alamar santin abincin 'yar tagi kike yi. Mama ta ce yo ai dole in yi santi. Ko ni da nake abincin sayarwa ban kai Aisha iya girki ba. Suka ci gaba da hirar sannan mama ta ce ina Khadija ne? ko tana can tana mulkin nata. kuma ta yi murmushi ta ce Khadija kin baro ta a PUDI. Ta samu admission yau ta fara zuwa makaranta. Mama ta ce Aisha kuma fa. Umma ta yaje zuciya ta ce Aisha bata ci jarabawa ba Maryam. Ina tausayin Aisha. Sannan ta ba ta labarin zancen auren da babansu ya ce zai yi musu. Nan da shekara ɗaya ta ƙara da cewa ita Aisha babu inda take zuwa. Nan muke wuni tare da ita ko kawaye bata da su. Ba ta taɓa yin saurayi ba ko da wasa. gashi kuma ‘yar uwarta ta samu admission ta barta. Da zarar kuka sai da ta tafi makaranta ta barta. Mama ta ɗan yi shiru tana tunani a zuciyarta tana tausayin Aisha sai ta ce ni kuwa Rabi'a da Zayyan zai yarda da Aisha ta ringa zuwa cafeteria gurina muna zama tare mana. Kin ga za ta zama busy a can ba za ta ke yawan tunani ba, za ta shiga cikin mutane mai bi ma ta yi friend. Kuma idan ma maganar samun miji ne idan tana fita, Zai fi mata sauƙi kan idan tana zaune a gida. Umma ta yi shiru tana lissafa maganar mama. Mama ta ci gaba da cewa kuma yadda Aisha take son girki kin san za ta yi enjoying kanta. Za ta fara sakewa da mutane. Ta daina ƙulle kanta a ɗaki. Za ta zama ta ƙara samun wani ƙwarin gwiwa tunda za ta ke haɗuwa da different customers kullum. Ba ma wannan ba, za ta saba da rayuwar university tun kafin ta samu admission ita ma. Har lokacin Umma bata ce komai ba, Mama ta ce, ba wai zan ɗauke ta aiki ba ne ba. Za ta ke taya ni aiki ne kamar yadda Binta da Sa'adatu wato ‘ya'yanta suke yi. Umma ta yi ajiyar zuciya ta ce, to Maryam na gode da shawararki, zan yi wa babansu magana in ya dawo, in ji ko zai amince, ita ma kuma zan tambayi ra'ayinta in ji. Da haka suka yi sallama ta tafi. Har bayan kwana uku Umma tana ta tunanin maganganun aminiyar tata. Ba ta son Aisha ta ga kamar ba sa son ta nesa za su tura ta aiki a gurin siyar da abinci. Saboda mutanenmu suna yi wa duk mai harkar sayar da abinci wani kallo na daban. Amma ita ta san mama tana daga cikin mutane masu riko da aƙidar musulunci sosai, dan ta san ko ita ba za ta gaya mata addini ba, kuma ta san yadda 'ya'yanta suke da tarbiyya. A rana ta uku ne dai ta daure ta gaya wa Abba shawarar da suka yi da mama. Ta yi shiru tana jiran ta ji ta ina zai fara yi mata faɗan. za ta mayar masa da 'ya'ya kamar 'ya'yan talla. Amma ga mamakin ta sai ta ji ya ce in dai hakan zai taimaka mata wajen samun mijin aure, na amince ta fara zuwa ɗin. Sai kuma Umma ta ji babu daɗi, ta so ya ɗan yi mata faɗa ko yaya ne ya nuna mata ya damu da 'yar tasa. Ta ce ai ba zancen mijin aure ba ma alaji. yadda za ta koyi shiga mutane ita ma da ke jin daɗin rayuwa irin na sauran mutane shi muke nema mata tare ya ce ku mata ƙaramar ƙwaƙwalwa ne da ku wani irin jin daɗin rayuwa kuma wani irin shiga mutane kuma kike so ta koya me ya rage a rayuwar Aisha kuma in banda mu ta mata addu'a ta sami miji ta yi aure ke kullum ana nuna miki annabi kina rantsa ido ya tashi ya ɗauki hularsa ya saka ya fice duk jikin Umma babu daɗi ta rasa sani. in abin da take yi daidai ne ko ba daidai ba ne ba. Tana neman shawara. Ta ɗauki wayar ta ta kira sista ɗinta Aunty Bilkisu, wacce take aure a Kano unguwar Goron Dutse. Aunty Bidi tana da zafi sosai don haka ita ma ta fi shiri da Aisha a kan Khadija. Tana ɗauka suka gaisa cikin raha kowa yana tambayar lafiyar iyalin kowa. Umma ta ce Bilkisu shawara nake nema. Aunty Bilki ta ce ina jin kiyaya. Nan Umma ta bata labarin duk halin da ake ciki da kuma amsar da ta samu daga mai gidan nata. Sun jima suna tattauna magana suna lissafa ɓangare mai kyau da kuma ɓangare mara kyau aikin da Aisha za ta fara zuwa. A ƙarshe dai suka yi amfani da dacewar tasa don suna ganin Aisha tana da tarbiyya sosai da kuma kamun kai don haka da wahala a samu gurɓacewar tarbiyya wanda hakan shine ne ɓangare mara kyau da suka yi tunari a kansa. Magana mutane sun ajiye ta a gefe tun da dai duk abin da za ka yi ba za ka taɓa yi wa mutane daidai ba. Da wannan shawarar Umma ta kwana, washegari suna breakfast ta yin breaking news ɗin ta ce, Aisha ina son za ki fara bin Khadija makaranta, za ki ke zama a gurin mama kina taya ta ayyuka a cafeteria, da yamma sai ki dawo gida. Aisha jin maganar ta wani iri, ta kasa yanke hukuncin me take ji a ranta. Khadija ce ta ajiye cokalin hannunta. Me kika Me kike cewa? Aikatau za ku tura Aisha cafeteria? Abba ya haɗe rai ya ce waye ce miki aikatau za ta yi? Kin ji an ce za a ke biyan ta kuɗi ne ko makamacin haka? Zuwa za ta ke yi kawai saboda ta rage zaman gida. Nan ta ke hawaye ya tara a idon Khadija. Ta ce gaskiya ni dai ba a yi min adalci ba wannan ai zubar min da class ina za a yi. Kawai kuma muna tare da friend ina sai kuma a ce ga sister can tana siyar da abinci a cafeteria. da wanne idan zan kalli 'yan ajinmu. Wani haushi ne ya kama Aisha Khadija tana da son kanta da yawa. Ko da yaushe ita ta fiye son kanta. Kawai sai ta samu kanta da cewa umma na yarda zan ke zuwa. Zan fara daga gobe. Da sauri Khadija ta miƙe tana turo baki tana babbaka kafa ta cike ɗaki. Umma ta yi ajiyar zuciya ta ce Allah ya shirya min ke Khadija. Abba kuma yi kamar bai san me suke yi ba. Wace gari kamar yadda Aisha ta saba ta ce da asuba haka ta tashi cikin sauri ta fara ayyukan gida. Ta yi shara ta yi mofin ta shiga kicin. Ta dama kunu ta fere doya ta ɗora sannan ta koma ɗaki da sauri ta yi wanka. Ta dawo kicin ta fara soya doya sai ga Umma ta zo. Ta karɓa tana ƙara sawa ita kuma ta koma ɗaki ta shirya. Sai a lokacin Khadija ta tashi tana ta faman ɓata fuska. Ta shiga wanka. Sai da suka gama breakfast sannan ta fito ta ci kwalliya kamar mai zuwa gidan biki. amma ta zura dogon hijab har ƙasa. Tana buɗe kwanon abincin ta yi tsaki. Jiya na ci doya yau ma a ce doya zan ci. Umma ta ce, Uban wa ya ce kar ki tashi ki dafa abin da kike so. Kina bacci aka dafa miki abinci. Maimakon ki ce kin gode sai ki yi complain. Khadija kunu kawai ta sha. Abba ya ɗauko ɗari biyar ya ba ta ya ce ta ci abinci a makaranta. Ba kunya ba tsoron Allah ta karɓe duk gwada cewa jakarta fal take da kuɗin samari. Abi yana gamawa ya ce su tashi ya ajiye su ya wuce gurin aiki. Da sauri Aisha ta shiga ɗaki. Minti biyu sai gata ta fito duk suka saki baki suna kalanta. Hijab ne a jikinta ita ma dogo amma ba shi ne abin mamaki ba. Niqab ne ɗaura a fuskarta. Babu abin da kake gani sai idanuwanta. Ta tsaya ta ce Aba na fito. Umar ta yi zuciya sai a lokacin Khadija ta ɗan saki fuskarta. Ta ji daɗin saka niqab ɗin da Aisha ta saboda ta san babu wanda zai gane ta. Valentina ya dangana ta da ita. Tunda aka sauke sa a bakin gate kowa ta kama hanyarta. Aisha ta yi hanyar cafeteria, Khadija kuma ta yi hanyar hostel. A haka rayuwa ta ci gaba da tafiyar musu kullum za su fita tare amma suna shiga kowa zai kama gabansa. Da farko Aisha ta fara zuwa gurin mama ne kawai saboda Umma ta ce mata ta je kuma ba za ta iya yi mata musu ba. A hankali kuma sai ta fara jin daɗin abin, Dan sosai mama take jin ta jikinta. Sa'ada binta kuma sun zama tamkar ƙannenta sosai take jin daɗin aiki a gurin. In ta shiga tun safe suka fara abinci ba ta tafiya gida sai karfe biyar. Shi ma mama ce take cewa ta tafi gida ba wai don sun gama aiki ba, ko kuma don ta gaji ba. Zamanta a gurin ya saka ta ƙara ƙwarewa a harkar girki. Dan yanzu ta iya kala-kalar abinci. Duk kirki kuma da aka koya wa Aisha in ta yi sai ka ji ya fi na wanda ya koya mata daɗi ma. Amma har yau bata ta iya buɗe fuskarta ba. Kullum da niƙaf take zuwa kuma har ta tafi ba ta cire shi. Yanayin cafeteria ɗin hall ne madaidaici da tables da kujeru a jere. sai doguwar kanta a ƙarshe inda ta nan ake ba da oda ɗin abinci. Ɗan korido ne a bayan kantar a hannun damansa kicin ne, sai hannun hagu kuma ɗaki ne mai haɗe da toilet inda su Aisha suke zama su huta kuma su yi sallah. Sosai Aisha ta fara sabawa da customers ɗinsu, har wasa suke yi da dariya yawancinsu sun san ƙwarewar Aisha akan harkar gidan. Yawancinsu sun san ƙwarewar Aisha akan harkar girki don haka in sun zo sai su yi ta neman ta, a yi ta wasa da dariya da su. Binta su ma suna cewa su ma sun iya abincin ai, amma duk da haka Aisha ba ta cire niƙaf ɗinta ba. Har yanzu ta kasa samun ƙwarin gwiwar da za ta fuskanci mutane da fuskarta. Gani take suna gani cewa ita ba kyakkyawa ba ce ba za su fara ƙyamarta. Ta riga ta saka ran da cewa ita ba ta da kyau kuma mutane sun fi son kyakkyawa. Khadija san ba ta zuwa cafeteria ɗin da Aisha take aiki, don ba ta son abin da zai danganta ta da ita.